Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Talata. biyar ga watan yuni shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16 25 da kuma 30 a jamhuriyar niger ana iya jin mu ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a mu da warhaka baba ya ku makeri ne tare da maryam dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa yana da cikakken ikon ya zara kansa daga binciken da ake yi, daga nan kuma ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa binciken da gwamnatin tarayya ke yi akan alaƙa tsakanin waɗanda suka yi mashi yakin neman zaɓe kwata-kwata baya cikin tsarin mulki. a halin da ake ciki kuma masu gabatar da kara da ke yi wa mai bincike na musamman robert mueller aiki sun ce tsohon manajan yakin neman zaben shugaba donald trump paul manafort ya sha kokarin ya tuntuɓi shaidun da ke da alaka da batun manyan laifuffukan da ake tuhumarsa da su waɗanda suka tsira daga aman wutar fuego a ƙasar guatemala sun fara zaman makokin mutanen da aka gano gawarwakinsu yau talata Kadin labaran kenan ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar majalisun dattawan najeriya da na wakilai suna nan suna wata ganawa sirri tsakanin su wadda suka kwashe sa'o'i da dama suna yi wakiliyarmu a nan majalisar madina dauda cewa ta yi taba irin wannan haɗaɗɗiyar zama ba tun da aka koma mulkin demokradiyya shekaru goma sha tara da suka wuce sai dai in lokacin da kila shugaban ƙasa zai zo ya gabatar da kasafin kuɗi ko kuma shugaban ƙasa zai zo ya musu wata jawabi. To madalla a yau ne kuma ranar kare muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ake yi a kowace ranar biyar ga watan Yuni na kowace shekara. Taken wannan shekara an ce yadda za a yi a kawar da ledodi ko kuma sharar ledodi a duniya. a jamhuriyar nijar kuma wasu 'yan kunar bakin wake ne suka kai wani hari akan wata makarantar allo kuma suka kashe mutane tara ciki har da su kana suka jikata wasu da dama safinatu salisu dangi tana tafi da shirinta don noma bayan haka kuma za mu kawo ra'ayoyi da kuma saurare kuke aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa yana da cikakken ikon ya kare kansa daga binciken da ake yi. Daga nan kuma ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa binciken da gwamnatin tarayya ke yi akan alaƙa tsakanin waɗanda suka yi mashi yaƙin neman zaɓe a shekarar 2016 da rasha kwata-kwata baya cikin tsarin mulki. Tun bayan da ya hau kujerar shugaban ƙasa kwanaki 500 da suka gabata, shugaba Trump ya sha yin watsi da ƙa'idodin da aka gindaya. ya kuma kalubalanci iyakokin ikon da aka san shugaban da su. Amma maganganun da ya yi na baya-baya musamman a kan fidda kansa abin mamaki ne sosai kuma abin muhawara ne a fannin shari'a. I think it's unlikely that the president can pardon himself. I think the court would say no. But I also think that if the president pardons himself, Susan Lovelock, wata farfesa a jami'ar Georgetown ta nan Amurka, ta ce ina tunanin zai yi wuya shugaba ya zara kansa. Ina gani kotu ba za ta amince ba, amma kuma ina gani idan har shugaba zai iya fidda kansa yawancin 'yan majalisa za su tambake shi. Ko da yake lauyoyin Trump na ƙoƙarin duba batun ta ɓangaren shari'a akan cewa ikon shugaban ƙasa na da yawa sosai, yana da ikon ya kawo ƙarshen bincike na musamman da ake yi wa waɗanda suka yi mashi yaƙin neman zaɓe ko kuma ya zara kansa abin da ya fi kama da mulkin sarkin gargajiya amma ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba. Lauyoyin Trump a wata doguwar wasiƙa da suka rubuta wa shugaban kwamitin binciken na musamman a watan Janairu da ta fito kwanan nan sun ce ba za a iya tarsasawa shugaban ƙasar ya ba da bahasi a wajen amfani da ikon sammaci ba. suka kuma ce bai keta doka ba ta wajen korar daraktan hukumar leƙen asiri da ke jagorantar binciken katsalanda da ake zargin rasha ta yi sabili da shugaban ƙasar yana da ikon dakatar da binciken a halin da ake ciki kuma masu gabatar da kara da ke yi wa mai bincike na musamman robert mueller aiki sun ce tsohon manajan yakin neman zaben shugaba donald trump Paul Manafort ya sha ƙoƙarin ya tuntuɓi shaidun da ke da alaƙa da batun manyan laifuffukan da ake tuhumarsa da su. A wani zaman kotu da aka yi jiya Litinin, masu gabatar da ƙarar sun ce Manafort da ɗaya daga cikin abokan aikinsa sun sha tuntuɓar shaidu a wani yunƙuri na faɗa musu abin da za su ce a binciken. a watan fabrairu ne suka tuntuɓi shaidan jim kaɗan bayan da wani alƙali ya sake ɗago batun laifin da ake tuhumar manufar da shi a lokacin da yake tsare a gidansa ba a ambaci sunayen shaidan ba a zaman kotun da aka yi amma masu gabatar da karar sun ce mutanen sun yi aiki da manafort wajen hada wata kungiyar tsofaffin jami'an kasashen turai da ake kira hasburg group da turanci da ke yada muradan ukraine a kasashen turai da kuma amurka ana tuhumar manufar da laifuffuka ciki har da kama kafa ba bisa ka'ida ba dangane da kungiyar ta habsburg waɗanda suka tsira daga aman wutar fuego a ƙasar guatemala sun fara zaman makokin mutanen da aka gano gawarwakinsu yau talata bayan da aman wuta da iskar gas da kuma ɓarɓashin duwatsu suka kashe aƙalla mutane 69 toka da laka kuma suka lullaba ƙauyukan da ke kusa da wurin Wani gidan talabijin na ƙasar ya nuna masu makokin suna ɗauke da makarar mamatan a kan kafaɗinsu, yayin da ma'aikatan agaji ke ci gaba da neman waɗanda ke raye. Hukumomin ƙasar sun ƙara adadin waɗanda suka mutu, yayin da kuma ake gano gawarwakin mutane daga barbashin duwatsu a kewayen ƙauyukan inda bala'in ya fi shafa. Hukumomin sun kuma ce ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya ƙara hawa. jami'an da ke kiyaye bala'i sun ce aman wutar da ya faru ranar lahadi ya shafi fiye da mutane miliyan ɗaya an kuma kwashe wasu su dubu da da da biyu sittin biyar, daga wuraren da aman wutar ya faru sannan an kai mutane ashirin da suka jakkata wasu cibiyoyin kiwon lafiya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sarkin Jordan Abdullah ya nada wani ministan kasar Omar Razaz a matsayin firayim minista yayin da aka koma yin zanga-zangar kin jinin gwamnati yau talata. Razaz shine ya maye gurbin hani mulki wanda ya yi murabus jiya litinin. Mulki dai ya nemi ya ɗauki matakan tsuke bakin aljihu a ƙasar. Dabbai 'yan ƙasar Jordan sun yi tattaki zuwa ofishin Firayim Minista mai barin gado, hani mulki da dare har zuwa safiyar talata suna neman gwamnati ta dakatar da hauhawar farashin kayayyaki da kuma shirin ƙara haraji da masu suka suka ce mafi akasari matakin zai auna masu matsakaici da ƙaramin ƙarfi ne. A jiya Litinin ne mulki ya miƙa takardar yin burabus ga Sarki Abdallah. Maryam Dole kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to madalla za mu faro rahotannin namu ne daga tarayyar najeriya inda majalisun kasar suke wata ganawar sirri ta haɗin gwiwa tsakanin su wanda suka kwashe sa'o'i da dama suna yi sai dai ba iya gane dalilin da ya haddasa wannan ganawar haɗin gwiwan ba sai dai na tattauna da wakiliyarmu madina dauda akan irin hali da ake ciki a nan majalisar tarayyar sai ta ce a safiyar yau ne majalisar dattawa ta yi zama na sirri abin da muke kira executive session har na tsawon awa ɗaya da rabi daga karfe goma sha ɗaya agogon najeriya zuwa karfe goma sha biyu da rabi to bayan sun buɗe ƙofa ne shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki ya ce za su koma zauren majalisar wakilai inda za su yi haɗaɗɗiyar zama wannan ɗin ma a asirce za su yi yanzu sun kwashi sa'o'i biyu da 'yan mintoci da wannan haɗaɗɗiyar zaman da su da majalisar wakilan kuma abin da za ka lura shine ba a taɓa irin wannan haɗaɗɗiyar zama ba tun da aka koma mulkin demokradiyya shekaru goma sha tara da suka wuce sai dai in lokacin da kila shugaban ƙasa zai zo ya gabatar da kasafin kuɗi ko kuma shugaban ƙasa zai zo ya musu wata jawabi wani jawabi mai muhimmanci da ya shafi ƙasa to shine suka yi irin wannan haɗaɗɗiyar zaman to mu ma kanmu yau wannan zama ya zo mana da bazata amma ba zai rasa nasaba da harkan tsaro da kuma yadda 'yan majalisar ke takun saka da bangaren 'yan sanda ba domin a yanzu haka da muke maganan nan da kai an janye jami'an tsaro na shugaban majalisar dattawa bukola saraki da na shi kan shi kakakin majalisar wakilai to muna ganin wannan zama na sirri da suke yi ba zai rasa nasaba da irin wannan takun saka da ke faruwa ba to ina batun da ake yi cewa um, kila wannan zaman zai iya samun kuma nasaba da mm, irin abubuwan da suka faru a baya na zancen bangarorin majalisun suna kokarin tsige shugaban kasa wanda ya yi dalilin da ya sa akan samu takun tsaka tsakanin bangaren majalisa da kuma huskar abin nan gwamnati. To gaskiya an ɗan kwana biyu da samun rashin jituwa tsakanin bangaren majalisa da bangaren gwamnatin saboda in ka lura wannan takun saƙa na batun tsaro da kuma yadda aka kama wasu daga jihar kwara suka zo suke maganganu kan shugaban majalisar dattawa da gwamnan jihar kwara hmm. ya ƙara rarraba kawunan 'yan majalisun gaba ɗaya abu da ya sa har wani taro da sabuwar pdp ta niyan yi da mataimakin shugaban ƙasa ya hmm. rushe yawancin 'yan majalisa waɗanda ke wannan sabuwar pdp dama za a je tare da su fadar shugaban ƙasa a wannan tattaunawa da mataimakin shugaban kasa Profesa Yemi Ushinbaju. Amma a safiyan yau shigowar mu majalisa sai suka ce sun fasa ba za su je wannan taron ba saboda sunan za su yi wannan zama sai sun warware matsalolin da ke faruwa a ƙasa. Shi ne suka shige suka rufe kansu yanzu kenan ina ga mun kwashi kusan sa'o'i hudu kenan tun safe da muka zo suke zama a sarce. kafin su yi wannan zaman abin haɗin gwiwa kin ce sun yi abin nan majalisar da tawa ta yi zama na awa ɗaya a lokacin da za su shiga wannan zaman ta haɗin gwiwa ko kun samu ɗan tattaunawa da su ko kuma a'a ya kuka ga yadda huskokinsu ko yadda suke ji a jikinsu kafin su shiga wannan zaman haɗin gwiwar. a gaskiya ko yau safiyan yau din nan shigowar shi shugaban majalisar dattawa bukola saraki iskarsa babu annashuwa yau kuma yawancin 'yan majalisar dattawan ma waɗanda da suke ɗan murmushi tare da mu mu gaisa lafiya lafiya lau yau dai kan ba mu ma murmushin suka shige suka rufe kansu to da suka yi awa ɗaya da rabi suka fito shine shugaban majalisar dattawa shi bukola sarakin ya ce za su tafi haɗaɗɗiyar zama da majalisar wakilai saboda haka alamu ne na cewa babu lafiya tsakanin majalisar ƙasa da ɓangaren gwamnati muna sa rai in sun fito mai magana da yawon majalisun duka biyu kila su mana bayanin abin da ke ƙasa wanda nake ganin ya zama lalle tilas su mana bayani tunda labari ne da kowa zai so ya ji ya san menene dalilin wannan zaman sirri da aka kwashi sa'o'i masu yawa ana yi a yau dinnan. To na gode kwarai za mu sake tuntubar ki da zaran kin samu wani bayani da zai amfanar da jama'a. To madalla a gaida Madina Dauda. wasu 'yan kudar bakin wake sun tarwatsa kansu a garin difa na jamhuriyar niger a daren jiya lamarin da ya haddasa mutuwar mutane tara tare da su 'yan kunar bakin waken kana jikata wasu da dama wakilin musulmi mini barmana da karin bayani a cikin wannan rahoton rahotanni daga garin difa na cewa a washeshen karfe goma na daren jiya litinin ne wasu mata uku 'yan kunar bakin wake suka kutsa wata makarantar allo da ke unguwar difa kura inda suka tayar da bama Sakamakon wucin gadi na cewa lamarin ya haddasa mutuwar mutane tara cikinsu har da 'yan kunar bakin waken uku yayin da mutane 35 suka ji rauni. Wata majiyar kiwon lafiya da na tuntuɓa a wayar telefon wacce kuma ta buƙaci in ɓoye suna ta yi min ƙarin haske akan yadda abin ya wakana. Can wata makaranta ce suka samu a wani karshe ana ce mai kura. Nan ne mutum uku wannan kan mutane suka zo suka kai eh, hari suka da bom a ciki akwai mace biyu suna tsarma da al'umma kuma da namiji guda da eh, a cikin bom din kowa ya ta da lashi kuma ya tashi kuma sai ya an yayi banna mutum shi da Allah ya mace tawa wannan da idan mun ga wanda mutum shi da wanda Allah ya mace tawa wannan mun ga mutanen da suka samu eh, ciwo a cikin su wanda kamar su ta biya mu shi ko nan sun fi sauran mutum talatin da yanzu haka almajirai da malaman da wannan hari ya rutsa da su na can kwance a babbar asibitin difa domin ci gaba da jiya kuma bayanai na nunin da dama daga cikinsu sun ji munanan raunuka. Duka da masu zama dama da munanan raunuka da babban malamin nasu ma mai ba su a lafiya ne ya kai wajen shekara da shida. shi duka abin ya ɗan a cikin na babban malamin. Mm, ya an kwantar da su a asibiti kenan? Eh, sun samu kula sosai kula ta abin da wasu babban kula ta samu a shugaban majalisar mashawartan yankin difa mayar lugari ya tabbatar da faruwar wannan al'amari ko da yake ya ce a halin yanzu suna cikin har hada bayanai saboda haka sai idan an kammala za mu ji karin haske muna nan muna aiki bisa dai babu da yi labari kaɗan za mu ba ku yanzu eh, sai ku saurara uku da la journée mm, amma kuna ba da tabbacin lalle a kunar bakin wake sun tada bom eh amma ba za mu dawo muku tunda ana ana bincike sosai abu ya tare su samun zamu fara. Yankin Difa na daga cikin yankunan da gwamnatin Nijar ta kafawa dokar ta ɓaci da nufin murƙushe hare-haren Boko Haram. Kuma rahotanni na cewa harin kunar bakin waken na jiya ya sa hukumomi ƙara tsaurara matakan tsaro a dukkan muhimman wuraren taron jama'a musamman a ciki da wajen kasuwar garin difa wacce ke ci a kowace rana ya ta yau wato talata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to ma da la'agaida silimin muni barma ranar biyar ga kowane watan yuni na kowace shekara ce majalisar ɗinkin duniya ta ware ta zama ranar kiyaye muhalli a duniya a wannan shekara an yi wa mm, wato bukin na wannan shekara take yunkurin kawar da sharar ledodi wanda ke yin mummunan tasiri ga ainihin muhalli a duniya baki ɗaya wakilinmu baban jibrin ya shirya mana rahoto akan wannan ranar ranar biyar ga watan yunin kowace shekara dai rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗakar da al'umma game da buƙatar kare muhalli a duniya taken bikin na bana dai shine kokarin kawo karshen amfani da leda sinadarin da kuma yanzu bincike ya nuna cewa yana barazana ga muhallin duniya inda rahotanni suka ce kimanin tam miliyan goma sha uku na leda ne ke samun kansa zuwa cikin teku da kuma sauran magudanan ruwa lamarin da kuma kan haifar da illa ga muhalli sakamakon illar da ledan ke haifarwa ga muhalli da tuni kungiyoyin fafutukar kare muhalli suka fara yin kira ga gwamnatoci daban-daban na duniya na haramta amfani da leda baki daya to koya 'yan najeriya masu amfani da ledan da kuma masana kimiyya ke ganin wannan kiraye-kiraye da kuma illar da ledan ke haifarwa tsakanin al'ummar duniya ga dai abin da wasu ke cewa eh to ra'ayina a gaskiya a karanta ledodin yana da kyau saboda kusan mu kanmu muna fuskantar matsaloli wajen ledojin inda gwamnatin za ta yi haka kuma ya zamanto ko da ma za ta fitar da ledojin ya zamanto masu dai kyau ne kuma a san kamfanonin da ya zamanto za a san wanda za su yi kan ledoji masu kyan to hakan yayi kare muhalli daga gurɓacewa ba sai an hana masu leda yin leda ba gwamnati sa wani doka wanda yake duk wanda ya je shago zai sayi le zai sayi biredi ko zai sayi yogurt ko zai sayi shinkafa ya sayi leda a hannun mai shago ba mai shago ya ba da leda kyauta ba sabili da ba da leda da ake yi kyauta shi ne ya sa mutane suke watsar da ita ko ina to ko akwai illa ne na lafiya da ke tattare da amfani da leda ga muhalli kamar da gwamnati ke kuka tambayar kenan da na yi wa wani masanin harkokin muhalli da kimiyya malam muhammad sani yawa illan da take da shi ga muhalli shine tunda ba ta lalacewa yanzu ana ta zubar da ledoji a ko'ina zubar wannan da ake duk inda ka yadda leda ba fari diddigewa za ta yi ba za ta shiga cikin ƙasar ne in a ƙasa ka yadda ita sanadari ko yanayin yadda ƙasar take tsare yadda Allah ya tsara ta in wannan leda ta shiga ciki tana canja shi tana gurɓata shi in kuma ba a ƙasa ta faɗi ba ta faɗi ne a magudanar ruwa ko wasu gurare yawanci in ka dubi magudanan ruwa zaka tarar cewa lejoji suke cunkushe su musamman duk ran da aka yi wani ruwa mai karfi in ka dubi yadda magudanan ruwa ke cushewa da wanda ba ma da bola da shara suke cushewa ba da ledojin suke cushewa tunda ledojin ba narkewa suke ba to wannan ya kawo ya hana ruwan guje tafiya kuma ya tsaya kuma ita gwamnati ba kwashewa za a yi a ce an kwashe ledojin don a yi wani abu da su ba in an kwashe su da su za a sake zubarwa ne ledar yau da kasan an yi amfani da ita shekara biyar shekara bakwai takwas goma in ka je wata watakila inda kake yanzu ka kwashi kasar wajen ka duba scientifically za ka tara har yanzu ledar tana nan ba ta diddige ba yanzu haka dai akwai kasashe da dama da suka amince da amfani da makamanciyar wannan doka da nufin kare muhallin kasashensu da ma na duniya baki daya ya magana dai yana cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira baban ya jibrin murai amurka daga lagos to madalla gaida baban gida jibrin waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe 11 ne da minti 20 na safi a nan washington ga kuma shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon masu sauraro idan ba ku manta ba za ku ji ci gaban tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina kai na yayi da wasu mambobin Majalisar Kula da Iri ta Najeriya. Ga ci gaban tattaunawar. saboda ainihin gwamnatin nan akalata ya karkata akan ainihin inganta tattalin arzikin ƙasar nan ta bangaren aikin gona kuma noman nan shi muka da iyaye da kakanni su sardauna sun yi kokarin su Allah ji kansu su da bako sun yi kokarin su Allah ji kansu to yanzu muna so mu dora inda suka tsaya saboda haka ma'aikata ba matsala ce za a ce akwai ba wato matsaloli ne na gwamnatoci da suka shuɗe wannan idan ya zo baya so ya aikin wannan na bayansa da ya bari saboda haka muna ganin yanzu tun da wannan gwamnati ta nuna cewa tana son ainihin raya wannan aikin gona din a samu ingantattun na'urori a sa sannan kuma za mu fita duk ƙasar nan faɗin najeriya za mu zagaya mu ga ainihin irin tsirrai da iriruwa da mutanen mu suke bukata a duk faɗin najeriya a ga yanda za a yi a samu kamfanoni da ainihin ɗakunan bincike na jami'o'i a ga yadda za a fito da waɗannan ingantattun irin da haɗin gwiwar wannan ma'aikata da ma'aikatar aikin gona domin a tabbatar da ainihin irin nan ya je ga ainihin manoma talakawa saboda idan babu ingantaccen iri za a yi ta noma ne a jeji guda ana samun abu kaɗan amma idan an samu ingantaccen iri ƙaramin guri za ka noma za ka samu tsaba da yawa za ka samu amfani da yawa wanda za ka ce ishe ka da iyalinka sannan ka fitar da wani ka kai shi kasuwa har ma a fitar da shi zuwa kasashen waje so ina ganin muna nan muna iya kokarin za mu yi kokari mu saita wannan ma'aikatar duk da an yi watsi da ita shekara da shekaru. madam victory na dawo gare ki takamaimai a matsayinki na wakiliya a hukumar daratocin wannan majalisa ta samar da iri ta najeriya da me da me misali za ki so ki ga cewar an yi domin a farfado da wannan ma'aikata na abu guda ɗaya shine na'urorin aikin gurin a canza su idan kika ce na'urori misali me kike nufi to na'urori abinda nake nufi shine kayan da ake aiki da su a yanzu wanda suka shuɗe ne babu sabbi suna ne akwai ai kayan aiki amma ba komi saboda ba sa yi um, ina rawa gare kuma ibrahim musa idan muka duba kayan aikin da kuke ta hankulan ganin an samu wanda su dace da wannan zamani misali a ɗaya ko a kalma ɗaya ko kalma biyu da me da misali zaka so ga an ce an kawo a wannan wuraren ai komai ma kamata a canza shi yanzu idan ka je ka duba ɗakin bincike na majalisar sa a kamfani ne ko na nafdac in ka je ka duba ga yadda yake mm. kasancewa ko a amerika ko a ingila wannan kamfanin yayi kuma yayi tasiri kuma ya yi aikin sa yadda ya kamata tun zamanin dora a kinyali saboda haka waɗannan ainihin na'urori na ainihin gwadawa a ga wannan irin ya inganta ya kamata a ba manomi ya je ya shuka shi ya samu tsaba da yawa zai yi masa amfani waɗannan na'urorin gaba ɗayansu kusan na'urorin wajen guda goma sha takwas ne mataki-mataki ne ake auna so duka waɗannan na'urorin waɗannan ina ganin tun kusan alif dubu ɗaya ɗari tara tamanin aka sayo su aka kawo su a cire su a sa na zamani wanda sauran kasashe ke amfani da shi madam victory inda dawo gare ki duba da abubuwan da kuke hankulan gani yanzu idan kuma ka duba ɗaya bangaren kullum gwamnati na koken cewar ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi tattalin arziki yana cikin wani hali ko da yake zaɗan fara farfadowa dai kamar da aka ce kuna ganin gwamnati tana da isassun kudaden da za ta biya muradin wannan majalisa ta samar da iri tana da shi tunda ai kai ba za ka ce a yi jifa ba ka taka dutse ba duk gwamnatin da ta ce tana so ta da ta samu kudade ta samu kayan aiki ta ba wa mutane abinci ya kamata gwamnatin nan tana da kudin da ta ajiye shi na sayan kayan aiki na sayan iri da sauran abubuwa malam ibrahim musa a ƙarshe menene abin da bature ke kira vision da mishin ɗinku abinda kuka son ku cimmawa domin zaburar da wannan hukuma. ne ina so in ga wannan hukuma a matsayin hukumar da ba a najeriya ba duk a duniya duk wanda ya zo wanda yake kwararre a kan bangaren noma idan ya zo zai alfahari da ita ina so in ga hukuma hukumar ta zama hukuma wanda wanda za ta iya ɗaukan nauyin ainihin duba ingantattun iri na ko ina a faɗin ƙasar nan da ma afirka baki ɗaya in ma son samu ne mu ciyar da duniya da tsirrai saboda muna da ainihin ƙasar da za mu yi gwaji so ina ina ina da wannan ainihin bishan eh, din mun ajiye jadawali a ƙasa wanda abinda da muka ajiye ba za a yi watsi da shi ba idan wasu sun zo za su ci gaba da ga inda muka tsaya wannan shine hankorona kan wannan ma'aikata. victory ke kuma ne abin da ke fatan cima wani hukuma a ƙarshe ni abin da nake fatan ciwon wannan hukuma a ƙarshe shine ina so in gan a lokacin da muka gama komi nigeria za ta ce yau alhamdulahi ta samo mutanen da suka zauna suka yi aiki talaka zai samu iri ya je gonansa ya yi noma ba sai ya koma kasuwa ya saya ba a madadin shi ibrahim musa da kuma senate victory wadanda dukkaninsu wakilai ne a hukumar wato a majalisar samar da iri ta nigeria. wacce ke karkashin ma'aikatar aikin gona hassan mai na kaina ke sallama da ku mu zama lafiya to madalla hassan mai na kaina masu sauraro wannan ya kawo ƙarshen tattaunawar tasu sai wani mako idan allah ya kai mu za mu zo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin julie lazarus gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ta sada dangi ke cewa a sha ruwa lafiya. to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke aiko mana Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Aminu Kano mai da garko da Adamu Sabi'u Wangara suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku ba mu dama mu nuna takaicinmu game da ɓullar cutar kwalara wato amai da gudawa a makarantar 'yan mata da ke jihar Kaduna wanda har ta kai ga 'yan mata biyu suka rasa rayukansu 'yan mata hamsin kuma suka kamu da cutar ta sanadiyar rashin wutar lantarki da ruwan sha mai tsabta da fatan gwamnatin jihar za ta magance matsalar amin don gudun afkuwar hakan a gaba to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gana da shugaban ƙasar Faransa yau talata a birnin Paris a ci gaba da yunkurin neman goyon bayan shugabannin ƙasashen Turai na yin gyara a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma akan ayyukan nukiliyar Iran. Netanyahu ya fara yada zango a ƙasar Jamus jiya Litinin a ziyarar kwanaki uku da yake yi a ƙasashen Turai. inda ya gargaɗi shugabar gwamnatin ƙasar Jamus Angela Merkel cewa shishigin da Iran ke yi a gabas ta tsakiya zai iya haifar da kwararar 'yan gudun hijira. Da yake jawabi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Merkel shugaban ƙasar Isra'ila ya ce Tehran tana neman gudanar da gangamin addini a ƙasar Siriya inda galibi 'yan shi'a ne ta wajen yin amfani da mayakan 'yan shi'a da ke ƙarƙashin ikonta wajen sauya ra'ayin musulmi 'yan sunni. To duka duka kuma da wannan da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da ya maza a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen sai dai a muna afuwa ba mu iya kawo tasirin a watan Ramadana ba. insha Allahu a shirinmu na gaba za a ji wannan abubuwa duka yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da kuma injiniyanmu na wannan la'asariya Rob McLean Baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC sai can da yamma za a je mu mu sake dawowa da sauran shirinmu sai kuma a dakace shirin yau da gobe.